tsohon dan takarar shugaban kasa na rusashe jam'iyyar acm malam Nuhur Bado, a zantawarsa da manema labarai a yola ya fai zargin cewa jam'iyyar pdp da ke mulki a kasar ita ke musu shigan bazata pdp ne kawai suna so su dinga jin magana haka a ce ba ma wani fada gida idan ya yi girma dole za an samu wannan rashin dan jituwa kadan kadan amma bai kai na wai za a fasa jam'iyyar wannan apc a girma take kowane rana mutane suna shiga pdp tana so ta ji muna fada bara su samu wannan ba ƙarya ne duk abin da yake faruwa yanzu abu ne wanda idan kamar an fara jam'iya za a samu idan manyan mutane sun zo a jam'iya dole ne za a dan samu irin wannan abu kafin a zo a zauna daidaita a samun ci wannan fana zuwa ne yayin da a jihar adamawa wasu jigajigan jam'iyyar apc da suka hada da tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin borno da lagos janar buba marwa da kuma su injina maskus gunduri ke cewa taron shugabannin jam'iyyar apc a jihar to ko shi ma me yasa su marwan suka cewa wannan taro na apc da aka yi a gidan gwamnati da ke yola ba sallama suka shigo suka wuce uwar daki baki daya kuma za su yanka mana tuwo to shi gwamna masu bashi shawara da alama ba su bashi shawara inda ya kamata ba yadda mutum daya ba zai tashi ce zai kame fati ce wai nashi fati bane ba zai iya ba domin mu muna nan muna tsaye muna muna shirye kuma duk wanda ya kawo wani irin wannan tangardan to fa akwai abin da zai to sai dai kuma gwamnan jihar Adamawa Murtalan Yako ya fa musanta wannan zargi na cewa su baki ne a jam'iyyar ba suna cikin APC ba sun haɗa kai bana tafiya dai za a yi tafiya ba wani abin da ya dame mu da wani kowa ya bar fatin da wanda ta mutu yanzu mun shiga fati ana kiranta apc kowa ya fara daga zero level yanzu dai tuni har wasu kungiyoyi irin su nebo to nebo da suka tallata pdp da kuma shugaban kasa jonathan a zaben shekara ta goma 2011 suka fara sauyin shekara zuwa sabuwar jam'iyyar to ko shin me ya zafi haka alhaji amal lawal shine shugaban kungiyar nebo to nebo a jihar adamawan shuka ta rashin adalci zaka shuka pdp wannan abin shi ya kawo ga jam PDP yasa ga mu muka tattara namu da namu muka koma jam'iyyar APC kuma mun da jam'iyyar APC saboda mun dan samu ma mutanen 'yan Najeriya jam'iyya da ya kamata su zaɓa wanda jam'iyyar zakarance National Party jam'iyya na kowa da kowa a Najeriya ita jam'iyya ba ta cin zaɓe jama'a su suke sa jam'iyya ta ci zaɓe kuma duk wasu mutanen da ka sani 'yan siyasa masu fada ji mutanen kirki sun bar wannan jam'iyyar sun koma jam'iyyar APC Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya